'Yan uwa matasa barka da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin matasa tare da ni Rakiya Arimi da Farida Mamman Gura da fatan kin tashi lahiya. Lafiya laune gora ya kike mikin na a ranar yau. Haka ne maraicen yau za mu kawo batun taron bidiyo na jama'a wanda kungiyar matasa don zaman lafiya da haɗin kai a tafkin Chadi ta gudanar a ranar Lahadi 21 ga watan Maris a jihar Difa. Takaitaccen rahoton namu na yau dai zai kasance ne kan wani horo da matasa ɗari suka samu a yamai kan tashe-tashen hankula. Kuma a ƙarshe wasannin motsa jiki inda za mu kawo batun kofin arewa na taekwondo. gora kotun tsarin mulki ta bayyana sakamakon ƙarshe na zaben shugaban kasar niger zagaye na biyu haka ne a yanzu dai muhammad bazoum shine shugaban jamhuriyar niger zai fara aikin shi a ranar biyu ga wata avril bayan sanarwar wasu matasa masu adawa sun yi wasu 'yan zanga-zanga a nan ya mai dama kuma jihar da magaram domin taimakawa da kwantar da tarzoman bayan zaɓe ɗaliban jami'an yamai sun ka shirya muhawara a jami'a kan batutuwa da sun ka shafi zaman lafiya da zanga-zanga da ba na tashi hankali ba. Amina Bubakar ta yi hira da wasu ɗaliban sai mu saurare su. Mu a matsayinmu na matasan ɗalibai ba za mu ɗauki ɓangaranci ba, kowa ya mayar da hankali akan abubuwa masu mahimmanci da aka saka gaba. Eh, Gaban wannan tashin hankali a koda yaushe abinda nake bada shawara musamman ma mu matasa ko da muna son yin zanga-zanga za mu yi ta bisa doka. A nan jami'a gaskiya akwai wani shiri kan yanayin lokaci akwai yin mahaurori a cikin fadodi domin ceton kasar mu. Ko da sai an yi maci ba ma fitowa domin yin kone-kone kone dukiyar mutane. wanga abun da yake nan ga faruwa a cikin kasar mu ba abubuwa bane masu kyau saboda ba zai kai mu wani wuri ba sannan ba zai sa kasar mu ta ci gaba ba Farida hukumar da ke kula da tabbatar da zaman lafiya HACP ta kasar Niger tare da goyon bayan kungiyar fasaha da ke shirin ci gaban Majalisar Dinkin Duniya cewa da PNUD suka shirya wani taro kan zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin Sahel a wannan satin nan. Kenan rakiya a yayin wannan taro ne shugaban HACP ya bayyana ɗaukar dukkan sojoji a cikin rundunonin da ke da iko a yankunan rikici. Madalla kin gane komi gora karin bayani dai ta bakin General Abu Tarka a rahoton Habibu Garba. Gaban da umarnin ɗauka da dama a cikin waɗannan yankuna shine muke yi cikin waɗannan yankuna majiya ƙarfi sun shiga aikin tsaron ƙasa kuna gani wannan ce amsa yana da kyau a yi aiki da jami'an tsaro muna ganin yana da haɗari mutane su ɗauki makamai haɗari ne ga kansu kuma kuma daga na abin yana iya zama matsala na yaƙi su. to idan kuka baiwa mutane makamai idan suka ga wani suka ce dan ta'adda ne sai su kashe shi A irin wannan yanayin Farida a jihar Difa a ranar Lahadi da ta gabata, kungiyar matasa don zaman da lahiya da haɗin kai a cikin tafkin Chadi a jpark BLT suka shirya taron bidiyo na jama'a. Kimanin mahalarta hamsin suka tattauna batutuwan kan gudunmuwar 'yan ƙasa don daidaito cikin tafkin Chadi da aikin yi da matasa Muhammadu Jibo Abba Yasin mai shiga tsakanin na taron ya yi marabi mai Kano ƙarin bayani a ta waya. Eh, Kin wannan yanki ne muke a yankin Difa, yankin da ke fama da matsalar tsaro. Makasudin wannan taro shine na sauraron 'yan ƙasa da gudunmuwar 'yan ƙasa a bisa tsarin tabbatar da zaman lafiya a shiyar tafkin Chadi. Daga cikin jawabai, mutane sun bayyana cewa dole a samu halarta kuwa domin kowa ya kawo nasa taimako game da batun aikin matasa mutane suna da ayyuka a da da yau aka lalata a mai da hankali wajen farfado da waɗannan ayyuka da kuma shimfiɗa zaman lafiya. Eh, sur la stabilisation. Rakiya, a Nyame matasa ɗari sun ka samu horo na kwanaki uku daga Laraba goma sha bakwai zuwa Juma'a goma sha tara na watan Mars na shekara 2021. Horo da nufin ƙarfafa ƙarfinsu domin zama jakadun zaman lafiya a duk faɗin ƙasar. Ga rahoton Hauwa Mamman. Wani bin ana ɗaukar matasa tamkar masu haddasa tashin hankali ganin shekarunsu kuma da rashin samun nutsuwar nazari. Duk da haka suna iya kawo tasu rawar a zo a gani ta fuskar haɓaka zamantakewa da haɗin kan jama'a. shi ya sa kungiyar matasa domin ilmantarwa da samun kyakkyawar rayuwa ta shirya wani zaman bada horo ga matasa ɗari da suka fito daga wasu jihohin ƙasar Nijar shugaban ƙungiyar, Ibn Isa Abdulmajid. Wannan ayyuka suna zuwa ne a cikin tsarin girka proje da aka yi wa lakabi rigakafi da kuma yin rayuwa tare wanda manufarsa shine halartar matasa wajen kiyayewa da kuma yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Wannan horon zai ɗauki ɗauki tsawon kwanaki uku kuma za mu ci gaba tare da haɗuwa ta wayar da kai. Kowane matashi zai samu fannin da zai ƙoƙarin faɗaɗa zamantakewa mai fa'ida a cikin al'ummarsa. Domin ƙasa ta bunƙasa sai da zaman lafiya, kira da nake yi ga matasa su yi gangami domin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa da ma nahiyar Afirka. Wannan ba da horon an girka shi ne kan ma'udin matasa da zaman lahiya wani alkawari domin karfafa shimfiɗar yafuwa mutuntawa da kuma kulawa da kayan jama'a a cikin yanayin bayan zaɓe ma'udi da ke kan lokaci. Yanzu zan ba da labarinmu na motsa jiki. Gwara daga ranar 19 zuwa 21 ga watan Maris aka gudanar da bugu na farko na kofin taekwondo na arewa a dogon duci. Haka ne jihohi uku na Nijar sun ka halarci wannan taro ga rahoton Abdulaziz yuma. wannan ajin farko na kofin arewa ga wasar damben kafa da hannu taekwondo ya hada kulob 33 da aka kalkasa rukuni 16 a ciki akwai rukuni biyar na mata yan wasa 250 ne da kwana uku suka yi suna fafatawa mai tamkarar fuskar kwamfalan kasa hammakin ba babban sakatarin reshen kungiyar taekwondo na jihar doso dauke da furuci Mun gamsu saboda mun samu haɗa matasa na mu don haka muna da yaren alfaga masu tasowa da ake tsarawa. Game da wannan ajin farko da ya hankalta 'yan kallo na arewa mahalartan sun nuna gamsuwarsu. Wannan ne karo na farko don haka muke fatan karo na biyu ya fi haka kyau kuma abin ya gudane da ake. A ƙarshen gasar, Sul Club na Yeme shine ya samu tukuncin farko, club ɗin farin wata na doso na bi mai kanan club din skb na yame ya zo na uku madala nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da biya ko da labar bisa kan layan airtel bye bye